yake ba ta ke zama ko ya samu ya tsaya kawai da gaskiya abinda yake zuwa wani za ka bari da gaskiya ko mai zanen yi maka dai ta tafiya ba kowa ba ne ke to wasu daga cikin halaka su zama ta wallahi sun zama da gaskiya sun zama da gaskiya ba ka kafaran yau sawa'un cikin jami'o'i masu da aukuna da addini ko turawa ko sauran masu addini na duniya wallahi ne kuma tana kai kuma Allah ya ce ruwa da ma su zama da sun samu amma tana shi ne kuma suna kallon musulmi da wani kalmar girmamawa da mutunta musamman suna sha'awa suna so zuciyar da tana kai amma kan zuci haka da wani kuma sabon da yake kai mulki da yake kai ba zai bari in ya bari wani zai rasa wannan mulkin ko wani aikin ko zai shiga uku ko zai talauci ko abu da yake so ko abu da yake so ko zai tabbata to zai ya zai da wani abin da yake hana wani isa ka ce a aika manista fara ilahahu in kana ganin wanda ya su abin bautarsa hawahu ita ce zan zuciyarsa أبا عيسى من اتخذ إلهه هواه وأذله الله على علمه وختم على kan su ya yi kuma kai ma za ka ce wani tunani za ka ce wannan halittar wasu da yawa da ta sani ko kai a karan kanka ya taɓa faruwa san zuciya ya sa ga gaskiya ga kudi da daidai amma sai ku idan abin da zan tura ya shafa azumi tashi da daddare ya mai sadaka ga aikin aljanna wata tarawihi da kake kai awa ɗaya minti talatin tana sallah haka da ka gaji kasala rai ba ta amma ka ba dole amma akwai wani ko baka damu ba kuma a tsaye to gari a abubuwan da ya fito ba su yi da ya kwaji ya ce ya allanta shi ne to ya za ka yi mutum sai da ke tsaro a kan mutum afa an ta da kuma a rai wakila ma'anar wakila a rai hakuri da kai ne mai tsaro a kan kai ne za ka sa shi ga mutum sai ya bi ba sai ba ne hasali ma abin da Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi yana da damuwa dan yi wa'azi yayi yi yayi wa'azi ga gaskiya ga siyasa ta ne yana yi kuma a ba ta ba masa magana wallahi ne ya yi gudu da mata wani lokacin da ya tafi ko ya dan ajiye wani abu wanda ga shi ya ce ce wahayi ne ya ɗan bar wani abin ko za su yi jan wanda zai ce ta fana Allah ka tare ko ba ta ma yi hasalita wa da ikon zai sadauka an ya kodo laula mun jira rai kan sun au ya kuna ma abu da inna ma an tsara zai wani da yake kana iya yi waka ne ko ka an bar wani abu daga abin da ake maka wahayi ko ka zuke zuke ka bari to duk wannan abin da ake yi shi ne ka fara abin da yake daidai ka kyale wannan damuwar la'an ka tabara ɗan nafsaka Allah ya zama mu'min فلا ألا تباسم نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث da da je ka je ba ka ka ka damuwa dajiya ba ya kawo ne to da ka zama عجبا لا يمكنك بها ولو قلوبا لا بها اولئك الاسنان gani irin wannan gani na gane to da ba wannan idan kawai su zo da ba ta yi sannan ba ta hankalta ne ba kana kamar yanzu da hankalta an ta an ba ta hankalta ilimin ka ko kamar dabbobi kuma ga mutane wala shi dabbobi dabba ba ta da wahayi dabba ba ta ba ta da wuta ba ta da aljanna kai kuma Allah ya ba ta hankali ta ba ta shari'a kana da wuta kana da islami kana da aljanna da ake masa alkawari amma ce ka shiga cikin gidi to ba da dabba ne da dabba da ba ba ta kan shi ban ji Allah tsare آية الله ألم تر إلى ألم ير إلى ربك كيف مد الظل ولو samu bayani a kan tauhidi bayani a kan a yi kokari a san allah sani da ayoyinsa na kauni da ayoyinsa na qur'ani da sanin da sunayensa da sukowarsa da irin iko da yake da shi a kan bayi a na ayoyin haka ana gane su gane wasu ayoyin su وآيوين التوحيد وآيوين المعاملة أما آيوين مكة توحيد سلم الأدولة جمع بعض السلم فأما واجب على أما آيوين مكة kaga da suna magana a kan kristoci da labarai labarin musa musa da sauransu adawa da mudawa mutanen akwai mai duniya akwai bai ne yasa kake ganin wannan ba matsala sau da amma wani ba da ba za su sau da fata ya kai fata wani gumaka da yake bauta gunki yake bauta wa kaga akwai kai ne allah ba ka dan ta a garin musulmi a kasar musulmi yadda ka sa ki tana na Allah ana rikuwa da Allah sai da sa baka kama da nan ba to gode wa Allah ko wani ya sa maka sanki ta hanyar ma iyaye da kakanni ba sai an zo ana ma kalli binon kalli tafiyar rana kalli tafiyar wata kalli girman sama da kasa sai da ba ka da ƙasa amma da bai sake ba in ana kare da mutum wani ayyuka na kan ce ya wani ubangiji ya ce alaktara ila rafika ya kai mai karatu ko ya kai mai sauraro ko ya kai mai fi ko ya wanda ake magana da kai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alam tara ila rabbika baka ga ubangijin gaba baka yi duba zuwa ga ubangijinka ba kaifa madda zilla yadda ya miƙar da inuwa na fata mun gani walau sha'a inda ya ga dama la hu sajina da ya sanya ta ba ta motsi kai shiru a haka dindindin sun ja'alunan shamsa alaihi dalila sannan sai muka sanya rana sai ta zama mushi dalili wato mai tsorawa a kan hanya wadda za ka iya gane cewa ranar nan ita take sarrafa inuwar sun maka bazina wa ilaina kana wannan inuwar sai muka rika matse ta ko muna danke ta ko muna jawo ta zuwa ga tsabtan ya tsira sannu sannu dankewa kaɗan kaɗan da الذي جعل لكم da لباسا ubangiji ne wanda ya sanya musu dare a matsayin shekara wannan masu bata ya sanya muku bacci ko kuma dare nan a matsayin lokacin yankewa daga wahala lokacin da ya kamata a huta waje alan nahara nusura ya sanya yini da rana shine lokacin tashi wannan ayoyi malamai suka ce inda daga cikin sahabbai da tabi'ai zuwa lokacin da rana ta fito da kuma lokacin da rana ta fito zuwa daga nan bayan azahar zuwa faɗar bidir ya ce so kaga rana ba ta fito ba haka ne ko alfidir ya ce so to amma dare ya tafi to tun da dare ya tafi rana ba ta fito ba idan ka je gindin ɗaki na fata muna ganewa ba za ka ga alamun inuwa ba ko akwai me yasa rana ba ta fito ba to wannan limshin da kake gani shi kansa inuwa wadda ba san iyakarta ba abin da ya sa ba ka ganinta rana ce mutu fito ba ibn abbas da sa abdullahi dan umar da malamai suka ce a lokacin ubangiji ya miƙar da inuwa kamar da zilla ya miƙar da inuwa ya ya ga dama da wannan limshin inuwar haka za a yi ta zama haka za a yi ta zama daga nan haddare a ya ke da allah ya ga dama mashi'a kadariyan da ubangiji ya so da ya ga dama da ja'alahu sakinan da sai ubangiji ya bata a tsaye wato ƙiƙan wal ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum ilayhin tasmunun قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار وإن جعل الله عليكم الليل سرمدا karshe ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun idan rana ta fito shine sun majalin shamsa alaihi dalila Da muka sanya rana ga inuwar sai ta zama dalilin cewa ashe akwai inuwa ashe rana ce take sarrafa shi take gaidin ɗinsa take zama dalili wadda take tafiyar da wannan inuwa to yanzu sai kaga inuwar tunda rana ta fito sai kaga iyakarta sai ka fara ganin tunda haske ya fito yanzu daki da bishiya duk kana ganin inuwar sakamakon fitowar rana ne amma da can bayan asuba din nan ma inuwar ina fata mun gane sannan inuwar sai ubangiji ya ce sai muke karɓar muna tsoke ta muna janye ta sannu sannu a ɗan kaɗan mana yanzu da za a ce ka nuna tafiyar inuwa ko kaga lokacin da ka ce tafiya zai za ta yi idan ka zai iya nuna ma amma idan kana kana kana tsaye kana jira za ka ga inuwa sannu sannu ta kai har wani guri in raguwa ta take da yamma ta ragu amma da za a ce ka sa ido ka ɗauko duk kayan haskawa da wanda zai hasko maka nesa da kusa da duk wani gilashi ka ce ka sawa ina wannan ido da ala za ka ka tafiyar ta kamar jikin ka ne kana jin girma da kake yi kora ma ko ki ba ba sai dai aka ka zama dan lokaci ba ko ka zama tiriri amma kana jin girma a jikinka ba za ka taba ji ba wannan duka ikon Allah ne ubangiji ya ce sun makabata na fi ilaina mu muke janye inuwar zuwa gare mu tsabtan ya jiran kalilan kalilan sannu sannu kaɗan kaɗan ido ba zai iya Ba haka tafiya rana da wata duk ido ba zai ba wannan duka dan ana so ka san Allah ne ta hanyar ayoyinsa alkauniya wa huwa allazi ja'ala lakum al-layla ubangiji shi ya sanya muku kuma dare libasan asalin libas shine kibaki na'am to tufafi kuma mai yake nuna wa sutura ko sutura Don haka sai uhilla lakum lailatul siyami su ila nisaikum wannan libasun lakum wa antum libasun lahunna na kone sutura su Kone sutura ku ma'ana mata asiri ne maza ma asiri ne ga mata duk mata da suka rufi Allah ya rufa mata asiri din namijin da yake da iyali Allah ya ba shi sutura wannan libasin lakon, ba an san libasin lakum kenan ba su sutura kada irin wannan ake da aka ce ku su ne na zuwa cikin da kulle masjidin wa kullu bashar ko da ke fitara to akwai fitara irin wannan da tufafi wanda ya kamata fitara أما ولباس التقوى ذلك خير إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلبه بأن وإن كان كافيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عافيا وأنا اتباع سنة لباس لباس to akwai ما dare إذا ma tufafi da kuma tufafi tufafi ne sutura ne idan mai laifi ne yana amfani da su da abu wata can gari me za a sa fitowa da rana saboda dare sutura ne a gari wani ma aka sa cikin rikin lafi baya an tona mutane su yake an ɗauke wuta gaba da ya fi dare Allah ka ji da san mutane ya dauke kaza ya dauke kaza wannan daren ya zama musu kankara me yin barna me sanya fitar sako yana so ya amfani da dare ba a ganin dogo sai ya samu gurin da ake barna shi yana amfani da dare sannan a ta dabbobi akwai dabbobin da ba sa fitowa sai da mutane wasu kwari ne wasu macizai ne wasu gulamai ne sun jafa, su suka za yin wato hatta su fera wasu ba sa zuwa sai da daddare hatta irin su wato wannan ya suna abin da ake kashe ta saka duk sai dare ya yi gari ya yi duhu ya yi duhu sai ga suna fitowa wani abu ma kin da yake ba za ka sani ba sai ka tashi da dare ka hasta mutuna sai ka zo saboda me wannan bin da ala gaira ne ba a nan dare shi sira ne makuya ce ta bashi sannan kuma ne ta ala yake sai kuma ya sanya wannan ma su ba a kan yin barci ko kuma shi kansa daren har wa Yayin yin barci da za ku je ku yi da daddare to ba da wata halina na makon to ba da ma'anar to ba da wato ra'atar li abdanikum lokacin hutu ga su duk inda ɗan adam ya shiga ya fita da rana da dare sai ya nemi sai ya nemi cikin da ya huta ko ya kai karkace mai barci ba sai ya ɗan yi barcin da zai zuwa kuma wannan gargaɗe ne kai da barci ba ta kula jikin ka kawai amma lokacin barci ne kuma ko ba a gaya maka ba jikin ka zai fara gaya maka ya kamata a kan za ka fara tunani talar tari ko matsari za ka fara tunani za ka yi wannan wani wannan ma su ba ka gari na wayewa ba wajen ala nahara nusura yene kuma yadda ka san alkiyama nan yi sallar asuba ba a awa biyu ko awa ɗaya da yadda ka san kiyama ka fi gaba ka ga ana gudu wannan ya fito wannan ya fito ɗan makaranta ma'aikaci wane ne zai sana'a dan da nan ciki ya saka ya zama nushur asalin nushur iya mun karanta barkaru la so ba. asalin nushur ne ta kiyama Allah ya kama karanta rayuwar duniya idan gari ya waye an tashi kamar kiyama ta tashi kowa ya fito to shi ma yin ya zama lokacin neman abinci wajen alimin nahara ta mun sanya yini lokacin neman abinci in ka ga mutum yana bacci a lokacin ka ba da ko dai ka tsara ko ba lafiya ko ba abin yi ko makamantan amma wanda ake neman samu wata karfe bakwai ba wanda aka ce yanzu aiki karfe shida wani aikin da yake bada ma'aikatun ko banki ne ko ma'aikatun kamfani ne ko wani security ne sai karfe shida ake gani zai tsaya da karfe to garin ya riga waye ya zama lokacin neman shi ne wajen alannan hara duk wannan Allah ne wai yake so ya sanar da mutane Allah ta hanyar ayoyinsa al-mawlida wanda muke iya gani muke gani da idanuwan suna faruwa aya ta gaba Allah ya ce وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته نعم وأنزلنا من

amma duk koki da shi ne aka yi annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam idan iska ta jaso sai sai اللهم اجعلها Allah ولا تجعلها ريحا الله كسنيا كتكوتي كار كسنيا كتكوتي Allah ka mene ita iskoki kar ka mene ita iska Allah ka sa ta zama kuluran kata zama Da in ta zama ta dola baya ɗaya mafara da to iskar bala'i musifa iska baya ɗaya ba ta kawo ruwa iska baya ɗaya ba ta gani sai ta zama kiskoki wa arsalar riyaha lawajiha wajen da sai mun da rago da kiskoki masu balbala juna masu haifar da juna tattar aikin da ta je ka tattar girgin a cikin da yi in ta gama tattarwa ta gama aiki sai wata ta shafi ka tafa ita kuma za za ta tura jirgin nan zuwa da Allah ya samu a cikin zuwa tana zuwa sai ta haifo da iska ta barbara zuwa da iska ita kuma wannan iska ita za ta raba wannan ruwan inda Allah ya so a na ba za mu gani to idan suka zama iskoki wannan abin da ake fata ne to wajen da kafin ruwa ya zo ya aiko da iskoki ba sai ba ba su Allahu arsala rijala ya bayna mushran wa huwa وهو arsala rijala الرياح والذي في العلم يأكل الإسكوتي sai sai bai da ya rahmati ba ku zuwa rahmati da ya rahmata nan ruwa na ruwan sama na rahmati ruwan sama ba a azaba ba ne, sai in ya yawa ne aka ga yana sana na kuma na azaba amma asalin da ruwa rahmati yana tattare da albarka yana tattare da alkhairi kuma ɗaukaka jin daɗi ne haske ne ga zuciya haske ne ga ƙasa sannan da yake sananin ya sananin zuwa ya sauka sai ka samu musamman zamanin ja na iyaye da kakannin mutu wallahi sun dai ruwa ya sauka daya biyu ko idan ana sai da masara ne yana kari wallahi sai ka damu a kari da ke yanzu ne zamani ya zamani akwai yadda ake sai da ita naira dubu biyar wallahi sai ta dawo dubu biyar in dai ruwa ya ɗauko ina iya haka ba haka bane ka tambayi iya yanzu ka ji da in ruwa ya ɗauko ko sai a tafi da kaka ya ruwa ya ɗauka in ji ne za a yi ba za ka je kan gini da tafi da kaka samu a yi zan ya ce rinki ma wallahi ba ruwa ko da za a yi yana nan ka ba ya sauka amma an gani ta wata zuci masu ya sauka to da ya faru ko zamani ne zamani Allah albarka ta ta riga ta babban jini ta Allah ya ce idan muka saukar da wannan ruwa daga sama wa an zanna min sama za mu sauko daga sama kuma sai daga sama da malamai da masu ilimi na zamani suka ce nan na sama da ana nufin wannan sama da kake gani wannan sama da kake hangowa ba daga nan ruwa yake zuwa a'a ko kan bayanin nan za ka wuce a ce ya hau sama yana sama ko ba ka yi zuwa shi sama sunan wani abu ne da yake sama kan bayani ma sunan da sama ina wani tare yana sama ana tafi wannan zaman a wannan zaman ne nan masu masu da sama ina ma za su yi hawan duka suna sama ai an san suna sama da kasamo wajen sanda Allah ta minan samani sama samani to ba da wancan sama ake nufi mun sako da ruwa daga sama a ai ba ma wai ilimi ba masu tashi sama sun cikin masu tabbata to a wannan ruwan da ake ana wuce a sai inda babu ruwan yana daidai jirgin da ake sauka an wuce inda ruwan shi kawai allah ya ce daga sama ne kawai daga sama ne yau dan wani ya dauka wani daga can sama ruwan shi ko ba ka wani a ai ruwan daga wannan daidai da yake daga nan ne ana wuce ta kan jiki ba a wuce wurin da ruwan yake a ce ruwan kawai daga kasa ta ke gida wannan girgije ne da allah ke tattara daga nan sai mai da shi ruwa ya da shi sa ne da yake wa an zaga mina samari ma'an muna saukar da ruwa daga sama yana nufin daga sama da ba daga ke yake ba. ba yana nufin wata saman da muke gani ubangiji kuma ya tabbata wannan ruwa da cewa ba ku ruwan mai sarki ma'ana ruwan sama mai sarki za a iya sha za a iya ibada da shi za a iya amfani da shi in ya taɓa cikin gama da dasa ba ne ruwa ne daga cikin sarrafa wata da ake samu a ce wannan ruwan sama wannan ruwan famfo wannan ruwan rijiya wannan ruwan kaza duk sunan su ne masu sarki wannan ruwan kogi ba ruwan ga da wata wata ina ne hanyoyin samun ruwan kawai ruwa mai sarki sai ka lantar kawai na ya zama asakir asakir mai sarki mai sarkatarwa ga wani yusta mana bihi fil ibada wa yusta mana bihi fil ada wannan ruwan sarki sai dai karin da ruwan sarki ne yana da wata albarka kuma ta musamman fa anzalna min as sama ma'an mubaraka wa nazzalna min as sama ma'an mubaraka yana da wata albarka albarka shine daga Allah yake ubangiji ne ya saukar da shi daga gare shi ya sa kana ruwa ko an fara ruwa sai an yi fito sai ya kware wani bangare ne sai ruwan ya taba shi sai ya ce innahu hadithu ahdin yanzu ya tawo da koshin dan ya nemi abin sannan ana tattara shi a yi addu'a da shi a sha duk mai albarka ne idan kankara ta zo daga sama ita kanta ana so a ɗauka ba ta da wata illa albarka dan daga Allah ta ba daga gurin da ta na'am wanda kanta aka yi iyaka kuma ya na'am Allah ya kiyaye ba ta da wani alheri ba ta da wani alheri musamman lokacin azumi da kake sha'awarsa Allah ya ce ma an tsaruna ruwa ne da yi lokacin da suke falsata a kasar kasa ta mu me ya zai raya ta shi ne ruwa idan ruwa ya tafi daga sama zai raya ya raya ta da shuka ya raya ta da wato da wannan kan wato wannan mutum wannan tafi da shi ne da rukuni a cikin ba da ita tsira mai halaka daga dangin abin da muka halitta muna shayar da wani muna shayar da mutane masu dubbin yawa a nan allah ya ce masu dubbin yawa ne kuma zo da tafi ne dan an san ba an adam da ba shi wajen an nan min al-ma'i ne shay'in hayy duk wani abu daga ruwa kuma yake rayuwa kashi taskin da tara suke sa akwai ruwa ma'ana a ba zai rayu cikin da ruwa a wajen tafiya ne allah ne halatta samun daga sama daga ƙasa wani ruwan kuma sai ya zo daga sama in ya zuba a ƙasa ne zai taru a mai da shi rijiya to da asalin wani ruwan da yake taruwa a ƙasa na sama ko ruwan kofar asalinsa ba wai na ƙasa wani ruwa ne daga ainihin sama wanda Allah ya ce so kan da kasa shi ne wani ne tara kuma shi ma ya zo ya amfani wani kuma ya zaro ainihin kogi kamar da Allah ya siffanta kasa kala ya ce wata da rike ruwa wata kuma da rike shi ya zama kogi wata ta shanye wa haka wahayi yake haka wata da ke ubangiji ne ya ce wa'ana siya wani wani irin jam'i ne asalin sa ana nufin annas mutane ona mutane anasi jam'in jumu'i wato jam'in jam'i wato mutane mutane mutane kuma aka tashi zuwa kasiran masu dimbin yawa ai Allah na nufin dukkan mutane masu da wannan ruwan sama mutum na ne da sai zama wasu asalin arzikin wasu samani rai ko وما تسألون يسأل منكم وليس منكم ولقد صدقناه وكذا أنا مكان kuma shi ne damirin da ya fi a bayan wasu malamin da ke a nan ma zuwa ce akwai suka fassara da qur'ani yake nufi kamar mana ruwa da kuma cikin tafsirin wala kada ta mun sarrafa su na mutane ko kafirai su ka wasu malamin kuma suka ce wala kan sa da suna a a ruwan sai da haka wani da mai da baya wani iya ko muna shayi da ga bayan mu sannan wala kan sa da suna hakika wannan ruwan mun sarrafa shi mun juya mun yi shi daidai da shi mun sa shi da shi ya dace bai lafa tsakanin Allah ya raba su can ya shiga gani shi can wani ya dafa rijiya wani ya dafa kwaji wani ya kaza wani ya kaza wani ya tsoro da tsoro irin kaza amma ya zaka dan mutane su yi nan to sawa'u kuma Qur'anin ne in ma dai ruwan ne da aka ke magana duka dai babu wani bambanci game da fassara duka ya dauka wala kad sanzafnahu ولقد استرزقناهم هذا الماء ونعم نتمه الله يسلم سلم أتكان سكن ليذكروا تسجد في كل سن فأبى أكثر منهم سيوا لكتب كريم سكتين سنانين إلا كفورا سيبتم sai rashin godiya sai kafin cewa Allah shi ne kada abin da yake ma'ana har ma wata da gane in an mata ruwa sai da ce amma da ruwa bi nau'i kaza ba Allah ne ya mana ba tauraro kaza ne yi kamar yadda Allah ya fara su wani hanyar. idan an yi ruwa ubangiji zai ce kenan mutane sun ka fi dace akwai mai imani da Allah akwai wanda ya kawo da jawa wanda ya imani da Allah shi ne wanda ya samu da ruwa da fara da Allah wanda ya kawo da Allah shi ne wanda zai ce tauraro kaza ne ya tsaya ko wata ne ya zo shi ake wani ku wannan kawo cewa Allah ne wannan mutunci ne kuma bai ta da adam ya yi na da nan wani su ina da tafiya ne da ne da Allah sauran biyar sallallahu alaihi wa sallam wa wa alaƙi zama wani mafarki ba a zama lazumi da kan ya zama fasari wai cewa ya yi mafarki ana fara masa wai haka mai yake nuna ya aure ta ko aljana ta aure za ka yawan mata aure ko tana yawan mafarki an daura mata aure ko tana shayarwa ko shi ta alama ta yi cewa tana da wani namiji na ba gani. ne